بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai irin wannan lokaci mai taron albarka muna muku fata alkhairi da kuma cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shirin nan ne na musamman da yake gabatar da hukunce-hukuncen aikin hajji daga cikin littafin iziya kuma bayan da muka gama bayani a cikin littafin iziya muka zo kuma muka yi waɗansu bayanai da malam bai kawo su ba a yau waɗannan shirye-shirye za su kasance ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji ma'ana shirye-shiryen na tambayoyi ne an ware waɗannan shirye-shirye ne domin yin tambayoyi akan abin da ya shafi aikin hajji kuma muna tare da ɗan uwa eh, malam kuma alhaji insha Allah ta'ala salis yaqub da zai karanta mana waɗannan tambayoyi domin mu ƙaru baki ɗaya kuma mu kasance a kan daidai fatanmu shine ubangiji subhanahu ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu gaba ɗaya aikin hajjinmu da za mu gabatar da izinin Allah da kuma maniyyata ta su gabatar Allah ta'ala ya karɓa mana baki ɗaya kamar yadda muka sha maimaitawa za a samu waɗannan bayanai da izinin Allah ta'ala a shafin mumbar musulunci na YouTube da izinin Allah madaukin sarki malam Salis bismillah والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد malam tambaya ta farko tsokaci akan aikin haji da umara bismillahir rahmanir rahim eh, wasalatu wasalamu ala rasulillah tsokaci akan aikin hajji da umara yanzu kenan za mu fahimci abubuwan guda biyu akwai aikin hajji akwai kuma aikin umara aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci addinin musulunci mutum baya cika musulunci mutum baya cika cicip muddin yana da sarari face sai yayi aiki haji domin musulunci ya gina akan rukuni guda biyar rukuni na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma'ana shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala da kuma cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne ɗaya kenan na biyu kuma tsayar da sallah na uku bayar da zakka na hudu azumin watan ramadan na biyar shine aikin hajji ga dukkan wanda ya sami iko kenan musulun aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci ga dukkan wanda ya sami iko shi kuma aikin hajji wajibi ne a rayuwar mutum ya yi shi sau ɗaya inda mutum mace ko namiji ya yi aikin hajji sau ɗaya to ya sauke wannan wajibin na biyu da na uku da na hudu din na filfili ne da mustahabbai fatan mu duk wanda zai je aikin hajji ya yi kokari ya yi addu'a allah ta'ala ya sa ya yi aikin hajjin shi karɓaɓɓe kuma aikin hajji ana yin shi ne a lokuta sanannu ma'ana watan shawwal da zulqada da zulhajji tafiya ta aikin hajji ba tafiya ce ta hutu ko ta shakatawa ko ta bude ido ba tafiya ce ta ibada da neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki saboda duk wanda ya samu wannan dama ta tafiya aikin hajji kada ya ɗauki wannan tafiya a matsayin wani wasa ne ko bude ido ko hutu yadda aka saba tafiya hutu saboda haka sai mu kiyaye abu na biyu tsokaci akan umara umara malamai sun yi maganganu biyu a kanta wasu ka ce wajibi ce wasu kuma suka ce sunna ce ma'ana wanda suka ce sunna ce suna nufin sunna ce ta aikin hajji ita ma kamar abin da ya shafi aikin hajji ne sunna ce a rayuwa mutum ya yi ta sau ɗaya ko kuma wajibi ce a rayuwar shi mutum gaba ɗaya ya yi ta sau ɗaya kenan yi sau biyu ko sau uku ko sau hudu umara ita ma ta zama sunna kenan ga wanda ya ce wajiba ce saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya hore mashi damar yin umara ya yi kokari ya yi aikin umara ita aikin umara ana yin ta ne a tsawon shekara baki daya tsawon kwanakin shekara baki daya ake gabatar da ibada ta umara sabanin ibada ta aikin hajji da ta takaitu a shawwal da zulqada da goma farko na zulhajji amma ita umara gaba ɗayan shekara ake yin ta mafi kyawun umara mafi soyuwa shine mutum ya yi umara a cikin watan ramadan yin umara a cikin watan ramadan kamar yin aikin hajji ne tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wanda bai samu haka ba ya samu dama zuwa aikin hajji ya samu a wannan tafiya guda ta aikin hajji ya yi umara kuma ya yi aikin hajji dama mun faɗi cewar aikin umara nan shi a tsawon shekara ne baki daya saboda haka a tafiyar da ka samu za ka je aikin hajji ka samu a wannan tafiyar guda daya ka yi umararka ɗaya kenan sannan kuma ka yi aikin hajjinka biyu kenan wannan shi ya kira attamatu'i da fatan ubangiji subhanahu wataala ya karba mana tafiya zuwa umara ba tafiya biki bane ba tafiya bikin aure ne ko bikin suna ko waɗansu bukukuwa da ake a duk shekara ba shi ma tafiya ce ta ibada ba kuma tafiya ce ta hutu ko ta shakatawa ba sarka duk wanda zai tafi aikin umara ko aikin hajji ya tabbatar da cewar ibada ya tafi ba ya tafi buɗe ido ne ko ya tafi hutu ko ya tafi shakatawa ba da fatan sai a kiyaye ubangiji subhanahu wataala ya karba mana ibadun ibadunmu kowanne ɗaya daga cikin aikin hajji da kuma aikin umara yana da hukunce hukuncensa akwai inda suka yi tarayya da hajji da umara akwai kuma inda suka rabu saboda kaga dukkan wanda zai wannan kenan ya kamata ya alƙanci waɗannan abubuwa guda biyu wassalamu alaikum na malam tambaya ta biyu wani shiri ya kamata alhaji ko hajiya ta yi ko ya yi kafin ya bar gida tambaya ta biyu wani shiri ya kamata maniyaci ya yi maniyacin nan mace ce ko namiji sawa'un zai tafi aikin haji ko aikin umara wace shiri ya kamata yi subhanallah wannan ba karamar tambaya ba ce babbar tambaya ce na farko shiri na tsoron Allah shine mafi kyawun shiri shine mafi kowane yar al'amari mutum ya tabbatar da ya yi shiri na tsoron Allah ya tabbatar da abin da ya rike na guziri da wanda ya biya hajji ko umara da shi na halas ne waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da ake bukata ya zama na halas domin ubangiji subhanahu wataala yana cewa inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba saboda haka mutum ya tabbatar da abin da ya tsara na halas ne sannan sai ya kokari ya ga ya yi ban kwana da iyalansa duk waɗanda ya san suna bin shi bashi sai ya yi kokari ya biya basa sukan da suke bin sa duk waɗanda suke bin sa bashi sai ya yi kokari ya ga ya biya basa sukan da ake bin sa ya yi sallama da na kusa da na nesa ya tara yan uwan shi gaba ɗaya ya yi musu wasiya mafi kyawun wasiya ita ce wasiya da jin tsoron Allah zai yi wannan tafiya yana masu wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wataala an ci iyalai ne yan uwa ne kanne ne yayye ne dangi ne na kusa ko na nesa yana masu wasiya da jin tsoron Allah su rike dokokin Allah ko yana nan ko baya nan ubangiji subhanahu wataala yana na shine alhayyu allazi la yamut raye wanda baya mutuwa saboda haka yi musu wasiya da jin tsoron Allah da cin halas da neman halas da kuma tsayawa da mutane a mafi kyawun ɗabi'u wa khalikin nasa bi khalikin hasan ita ce wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam iwa mu'az ibnu jabal sannan a wannan tafiya ya yi ƙoƙari ya sami abokan tafiya tun daga nan gida waɗanda za su mai mai abokai na gari ta hanyar samun wanda ya san hukunce hukuncen aikin hajji kuma ya taɓa yi biyu kenan na farko shi a karan kansa ya san hukunce hukuncen aikin hajji na biyu ya taɓa yin aikin hajji ɗin na uku yana da tsoron Allah wannan tun daga nan gida sai ya kokari ya ga da shi zai yi abota da shi za su hau jirgi da shi za su je kam da shi za a je kaza da shi za a sauka jirgi da shi za a hau mota ya kokari su zama daki guda domin sai ya dinga taimaka mashi kamar yadda muka ambata cewar tafiya aiki hajji ba tafiya ce ta bude ido ko ta shakatawa ba to tunda tafiya ce ta ibada sai ka samu wanda zai karfafe ka akan wannan ibadar nan. wanda guziri ya kamata alhaji ko hajiya ta yi domin fuskantar wannan babban aikin albarka babban guziri da ya kamata mutum ya yi shine guziri na tsoron Allah kamar yadda muka ambata babu guzirin da ya kai wannan na tsoron Allah saboda haka ya tabbatar da mai aiki hajji baya tsuntuwa ba a tsuntuwa a makka ko a madina kawai wanda aka halatawa ya yi tsuntuwa shine wanda zai sanar da ita saboda haka a duk lokacin da kika yi tsuntuwa ko ka yi tsuntuwa a haramin makka ko a haramin madina akwai wuri da aka ware domin ka je ka miƙa wannan tsantuwar ko da baka zo kana cigiyar cewa wannan nawaye ko wancan nawaye ba saboda haka gusiri na tsoron Allah gusiri na abokan tafiya na gari gusiri na abokan tafiya na gari saboda haka mutum sai ya kokari ya ga ya sami waɗannan al'amura sannan ya yi kokari ya ga ya samu littattafai da za a karanta ya halarci wuraren bita da wuraren nazari akan abin da ya shafi aikin hajji wannan ba karamin guziri ba ne sannan kuma ya yi guziri ya kula da guzirinsa guziri da aka bayar na kuɗaɗe na riyal ne ko na dala ya kokari ya kula da guzirinsa sannan ya karanta a jiki ya ga wannan takaddar ta mecece riyal ɗaya ne ko riyal biyar ko riyal goma ko riyal ashirin ko riyal hamsin ko 100 riyal ce ko kuma 200 riyal ko kuma 500 riyal ko riyal biyar ce ko riyal biyu ce ya karanta a rubuce ya kuma bi su a hankali in ya je Isa isayayya aka ba shi canji ya yi kokari ga canjin shi sun cika da fatan allah ta'ala ya kai mahajjatanmu lafiya iraka aka ce ihrami shine niyya akan abin da ya shafi aiki haji ko umara anan sai mu kiyaye abubuwa guda biyu niyyar da muke karantawa a farlan alwala ko a sunonin alwala ko a mustahabban alwala cewar wani niyyatu da ɗaura niyya wani niyyatu da ɗaura niyya ita ce dai niyyar da ake magana a aikin hajji sai dai idan aka ce a aikin hajji ita ya kira da ihrami ita ya kira da ihrami sai mu kiyaye wannan abu na biyu kuma sai mu kiyaye mai ake kira da libasul ihram libasul ihram ma'ana tufafin ihrami tufafin ihrami shi abin da ake nufi da tufafi ihrami shine wannan farin kayan da namiji yake ɗaura ɗaya a ƙasa zani kenan da kuma wanda yake ratayawa a sama su ake kira libasu al-ihram su kuma ana sanya su ne a miƙati bayan da mutum ya ɗauki ɗamara saboda haka a lokacin da mutum ya zo yin zai yi umara ihramin umara sai ce allahumma labbaika umara yanzu ya yi ihrami da umara kenan allahumma labbaika umara ya allah ubangiji ka karɓa mana wannan umara da zami idan hajji ne sai ce allahumma labbaika hajja ya allah ka karɓa mana hajji daga nan madina ko daga jirgi idan mutum zai ɗauki niyya sai ya fahimci yanzu zai shiga maka da umara ne saboda in ya kammala umarar sai ya biyo ta da aikin hajji in kwana na takwas ya yi to kaga anan sai ya ce allahumma labbaika umara ya allah ka amsa min umara idan ya ji kaga yanzu yayi harami da umara kenan idan ya isa birnin makka ya kammala umararsa ya jira takwas ga wata ta yi kuma yana son ya yi eh, nan zai ci gaba da aikin hajji daga nan matsuguninsa masaukinsa sai ya sa ya yi wanka ya sa waɗannan kayan ya ce allahumma labbaika hajja da ya ce allahumma labbaika umara ko ya ce allahumma labbaika hajjan sai ya kama labbaika allahumma labbaik لبيك لا شريك laka لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا يتشغب دا wannan وانا da muka ambata shine tsarin tamattu'i na'am malam tambaya ta biyar a cikin karatu an karantar da mu cewa ana gwama aiki da niyya malam ya ake gwama aiki ana gwama aiki da niyya ne ma'ana niyya da aiki su zama tare da ka ce Allahumma labbaika umara sai ka ce labbaika Allahumma labbaik da ka ce Allahumma labbaika hajjan sai ka ce Allahumma labbaika Allahumma labbaik kenan ba za ka ce Allahumma labbaika umara ka yi shiru ka kama waɗansu harkoki ba yanzu ka ce ka faɗi abin nan ka yi niyya amma baka kama aiki na hajji ba kenan yanzu misali ba zai ce mutum ba zai ce zai zo zai yi sallah mu kiyaye zai yi sallah sallah azhar sai ce Allahu labbaika umara sannan sai ce Allahu akbar kaga yanzu ya ce labbaika Allahumma labbaika umara sai shigo da kabbar harama wacce bata cikin umara to kaga yanzu ya hada da wani aikin da ba na umara ba shi yasa aka ce in abin da mutum zai shine in ya ce labbaika Allahum in ya ce Allahumma labbaika hajjan sai ce labbaika Allahumma labbaik labbaika Allahumma labbaika shi aiki ne daga cikin ayyukan hajji ko in ya ce Allahumma labbaika umara sai ce sai ce lahuma Allahumma labbaika aiki ne daga cikin ayyukan umara shi ake nufi da yana faɗan wannan sai ya gwama su nan malam tambaya ta shida menene hukuncin wanda ya zo miƙati bayan ya yi eh, alwala bayan ya yi wanka ya yi alwala abin da ya rage masa ya sa ibrami sannan sai ya yi niyya ya gwama ta da aiki ci gaba sai duba ya ga ashe bai taho da ihraminsa ba kuma ya zo miƙaci inda zai ɗauniya ya hukunta mana ya to abin da za mu ba mutum shawara a nan shine ya yi ƙoƙari ya tabbatar da ya taho da ihrami daga duk inda yake sawawan daga madina ya fito ya taho da ihrami sawawan daga nan ƙasarsu an ce musu makka za su tafi ko a kam ɗin alazai ana sai da ihrami magana wannan kenan sannan a nan miƙaci akwai inda ake sai da ihrami sai dai shawarar da za mu bayar sayan miƙaci a ihrami to mutum ya zo dan jani zai fi ko ina tsada don ba a samun ihrami kuma a gaba sai ka je makka ko makka ba sosai ake samun ihrami ba ɗaya kenan sannan na biyu ba lalle ne ka samu wanda i maka ba ma'ana watakila kana da babban jiki ka iya samun karami saboda haka dai abin da nake so mu gane a nan shine in dai mutum ya zo miƙaci zai sami ihrami saboda ko da ya shigo bayi ya samu bashi da ihrami sai ya sa kayansa ya fita nan wajen miƙaci nan wajen bayi kenan ya zo cikin miƙaci zai ga inda ake ta sai da ihrami in ya sami ihraminsa sai ya siya sai ya koma bayi ya sanya wannan ya cire kayan shi na jiki ya mai da wannan kayan nashi na ihrami saboda haka lalle ilalla e kada mutum ya huce miƙati ba tare da ya sanya wannan tufafi na ihrami ba kuma lura in yace labbaik allahumma umar allahumma labbaik umara yanzu yayi niyya ne in yace allahumma labbaik hajja yayi niyya da yake na bangaren ihrami yanzu akwai libasul ihram duk mutumin da ya huce miƙati bai sa tufafin ihrami ba to zai yi fidiya zai yi fidiya saboda haka sai mu kiyaye anan za mu dakata da wannan shiri insha Allah ta'ala sai kuma a tambayoyi na a shiri na gaba za mu zo da waɗansu tambayoyin da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik